Shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya gwamnan jihar Ekiti Mr. Kayode Fayeme wanda ya yi na'am da matakan da majalisar tsaron Najeriya ta ɗauka ya yaba wa shugaban ƙasa inda yake cewa harkar tsaron rayuka da dukiyoyin al'ummar ƙasa ya ta'allaka ne akan gwamnatin tarayya. A saboda haka ya ce wajibi ne su kuma gwamnonin jihohi su ci gaba da yin aiki da hukumomin tarayyar ƙasar. Gwamna Fayeme ya ci gaba da cewa A matsayinmu na gononi laifi duka laifi ne kuma wajibi ne mu kamo masu hannu a ta'addanci da aikata miyagun laifuka don a hukunta su koma matsayi da girman mutum cikin al'umma. Da kuma ya juya game da ɗaliban sakandaren jan gyaɓe. none of them has come to any harm. and the doctors have checked them and they are all in good shape. So Gwamna Fayemi ya jajanta tare da taya gwamna Bello Mutawalle murna ganin cewa an ceto waɗannan yara ɗalibai 279 lami lafiya kamar yadda labari ya isa gare shi cewa likitoci sun duba su kuma <clears throat> babu wacce aka ciwa mutunci. A nan ne ya ce ƙungiyarsu ta damu game da satan mutane ma ga baki ɗaya a ƙasar na musamman yara mata sabili da dama ya lafiyar giwa domin iyaye suna yin ɗari-ɗarin baiwa ɗiyansu mata damar zurfafa karatunsu ya zuwa makarantu na gaba da firamare don gudun aukuwar fadala da fasadi kenan wannan na iya yin kafar ungulu wajen bunƙasar ilimin mata a najeriya a saboda haka gwamna fayemi ya yi kira ga iyaye da kada wannan lamari ya sa su janye yaransu daga makaranta ya kuma ba su tabbacin cewa ne za su ƙara ɗaukar matakan tsaro a ko'ina cikin jihohinsu Ƙungiyar ta kuma baiwa gwamnatin jihar Zamfara agaji don waɗannan ɗalibai, wanda ya ce ba zai bayyana ba zai dai miƙa su ne ga gwamna Matawalle Baki Alekum. Da yake mai da martani, gwamna Bello Matawallan Maradun ya bayyana cewa makiya gwamnatinsa ne suka kitsa wannan lamari da nufin a sanya dokar ta ɓaci a jihar. Ya kuma lashi takobin zakulo masu hannu cikin wannan lamari don a hukunta. abu ne ba shi yan jarida sun kai jange mai sun yi hira da yan jaridu da mutane sun samu bayanai waɗanda kila ko gwamnati watar su saboda wannan haɗa ba magana ba ce a yin wannan a yin wancan a yin wannan abu ne wanda ya kamata su shugabanni na tsaro ga wakilai ɗaya su haɗa kansu domin su yi aiki tare domin ceton rayuwar al'umma sannan ana ta magana akan cewa mun abin da sa muka yi wannan mun buƙatar mu idan gwamnati na da hanyar da za ta bi da mulkashi duk wani kanta a duk inda yake a najeriya to mu muna son haka saboda haka mu buƙatar mu ce son wani duk abin da gwamnati za ta tuka ta tarayya wanda zai sa al'umma su kwana da idanun su duruhe ta abin da gwamnati ta da farke buƙatar ta hanyar da za a bi ne waɗannan wani kwana raya wallahi zan fita ko mace ko ba ta gani ne zai yau idan za a ce ni dan matar da in nisa kuma ba dan zamfara da za a kashe wallahi zan sauka mutum ba saboda haka bukata ta shi ne ya ba a yi dan zamfara ya yawo duk inda yake so a wani lafiya da tashi lafiya ya je neman abincin shi ya ci abinci lafiya ba tare da ya sami tangarɗa ba. Sani Sha'ib Malamfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.